الذرية baya shidawa yana tasbihi ko yana sallah ko yana karantarwa ko yana bacci baya yin tira baya zaman banza baya bata lokaci to haka shi ma wannan Abu bin Sa'id aka ce makarantun alqur'ani ne ba shi da aiki banda tilawa Allah ya gafarta musu gaba daya المتوفى سنة ست وثلاثين بعد المئة الأولى للهجرة إنه اختلط في آخر عمره شما مالا أطاء يارك شك شرعي وسع فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه سما لم سنة هجة رواية من ينقى لبنسة طبق فرقه مثل كمان سفيان الثوري ده شعبة ده حماد بن زيد ده وقت إيران bayan bayan da ya ambaci Sufyan da Shuba haka Hamadu dan Zaid li anna sama'ahum minhu kana fi sihha saboda su sun koyi hadisi a wurinsa tun yana da lafiyar salau wa taraku al-ihtijaj bi riwayati man sami'a minhu akhiran malamai suka daina kafa hujja da waɗanda suka ji hadisi a wurinsa daga baya wa mislu da kuma irin sa'id ibn sa'id al-baqawi malam sa'id dan gidan baban sa'idu na makarahuta ina fata mun gano wannan shine ma'ana al-maqburi din haka yazo a cikin tarihi gidansa ne kusa da makabarta sai yake ta mishi malam na makabarta kaga mu kuma nan malam na makarahu take ko wannan ya rasu hijira shekara 126 kila babban malami ne daga cikin malamai na tabi'ai dalibi ne ga Abu Huraira za ga da yawa riwaya daga malam Abu Huraira da shi da baban nasa Sa'id ibn Abi Sa'id da Sa'id da Abu Sa'id din duka daliban Abu Huraira ne ya tsufa ne tsufa ne ta ruda shi shi irin tsufa shekaru suka masa yawa domin ya rayu sama da shekara ainihin tamanin a duniya an ce ya waye gari har yana zaune kawai sai ni yau ya dinga zuba a bakin shi kamar wanda ya samu ainihin karayar jiki ko abin da din paralysis ko ibnu uyayna kamar da zahab ya bada labari a cikin sirr alamin nubala ibnu uyayna sufyan ibn uyayna ya je wurin shi zai koyi karatu sai ya ganshi yace fa idza abuhu yasiru min fami naga miyau na diga daga bakinsa yana yoyo daga bakinsa yace fa hajartuhu sai na kaurace masa ban koyi hadisi a sa. saboda ya riga ya ainihin wato samu tsufa da yawa to shi shekaru ne suka riske shi wafatahu qabla wafatihi bi arba'i sinina shekara hudu a cikin wannan halin Allah ya gafarta mishi fa akhraja lahu al-bukhari من حديث مالك وإسماعيل بن أبي أمية وعبيد الله بن عمر الأمري وغيرهم من الكبار sai malik ya fitar da hadisai sai bukhari ta da hadisan manyan ɗalibansa na farko irin su malik irin su isma'il ibn abi umayya irin su ubaidillahi dan umar al-umari jikan sayyidina umar mun kan tarihin dan uwansa kwana kwanan nan abdullahi dan gidan umar dan ainihin al alqasim dan waye dan waye har zuwa kan umar ko وقد اختصر الخطيب البغدادي والمصنفون في علوم الحديث على هذا التحديد للاختلاط bi annahu man taghayyara fi akhir umri al-imam al-khatib a cikin kifaya da shi da sauran malaman hadisi sun takaitu ne kan cewa ikhtilafi shine abin da ke faruwa a ƙarshen rayuwa واحتجوا برواية المتقدمين عنه ورواية من سمع منه قبل الاختلاط سنة كفا هجة رواية وأن نسكة كراتو لوروري وأن نسكة كراتو كافن على كفن تلالة wa raddu riwayata man sami'a minhu qabla al-ikhtilaf suka kuma kore riwayar wanda suka ji karatu a guri suka ji karatu bayan ikhtilaf aw ashkala amru ko kuma sanda al'amari ya rikici falam yudra mata sami'a min ar-rawi al-mukhtalaf mukhtalif ba a san yaushe yaji ba ka dauka kamar yanzu ne a zamanance wata makaranta da take tashi duk ɗalibanta da suka fita sanda suke tashi take tashi ba a shakka su ko ina za a iya karɓar su ko sai kuma wani yazo shi kuma da certificate a ga lokacin ta lalace ta zama ta riga ta zama suna kawai misali da ɗauka kaman barewa kwalin a duk wanda ya barewa shekara 30 20 baya ai ba wani matsala ko ina za ka su ne man manyan manyan jama'a a kasan nan sojoji shugabannin kasa gwamnoni zaka ji yan barewa ne amma yanzu kai barewa ba wata tsiya bane saboda yanzu makaranta ce adiya kaman kowace makaranta to kaga dole sai an tantance su waye za a ba su martaba cewa wannan da gaske boba ne wannan kuma kawai muna boba ne ko to irin haka ne wanda aka tantance shikenan idan ya samu riwaya a gun wannan malami da wuri shikenan faqad jawaza al-qantara in ya samu riwaya ne a makare ya fado idan ba a tantance ba za a tashi cikin layin wanda suka fado ne a tantance وتوسع فيه الحافظ بن رجب في شرح إلى الترمذي فجعله اقساما بحسب ما يقع فيه الاختلاط من الزمان او المكان أو الشيوخ شيكو مالك ابن رجب أتكين شرح إلى الترمذي يا تنتن شي بياني ya kawo akwai wanda suke da alaka rudewa da ke da alaka da zamani ko waje ko malamai fa zakara salasa alwa'i ya ambaci nau'i uku annahu al man bu'ifa mutumin da aka ce yana da rauni hadithu hadithu sana da rauni fi ba'd al azman duna ba'd hadisin da ya koya a lokaci kaza ko ya bayar a lokaci kaza shike da rauni banda sauran annabi ustani man dha'ifa hadithu fi ba'd al-amakin duna ba'd da wanda ake kin karba hadisin sa nagari kaza ba a karban nagari kaza kamar Isma'il dan Ayyash ko riwayatuhu an ghairi shamiyina ghairi maqbula haka man dha'ifa hadithu an ba'd shuyukhi duna ba'd da wanda ba a karban hadisin sa na suwari amma ana karɓan nasuwa ne saboda malami kaza da ya koya mishi alatsi malami kaza ba nasa ba وقد أضاف إليه أستاذنا الشيخ الدكتور نور الدين عكر حسبه الله وأمتع به نوعا لم يذكره الحافظ ابن رجب وهو yace babban malamin mu babban dokta Nuruddin Ek Allah ya ƙara mashi lafiya da ainihin Allah kuma ya amfana da al'umma da shi shi kuma ya ƙara wani nau'i daban wani babban malamin hadisi ne asalin shi mutumin ƙasar yake yana raye har yanzu insha Allah shi kuma ya ƙara da cewa man bu'ifa fi ba'd al-mawdu'at duna ba'd akwai wanda ba a karɓar riwaya shi a zakka amma ana karɓar riwaya shi a aikin hajji misali akwai irin waɗannan su kuma na'udzubillah wa azkuru timayni al-tafsira fi hadhihi al-alwa'i ma al-amthilati al-mula'ima li kulli minha yace zan ambaci misalai na waɗannan nau'o'in kowanne da ainihin misalin da zan bayar na zamani ko lokaci ko wuri ko shehu النوع الأول من ضعف حديثه في بعض الأزمان دون بعض ولن ake tunkuɗa hadisansa a wani lokaci man dauri wa hadha huwa al-ma'ruf fi masadir ulum al-hadith bi inwan wannan shine aka sani a littafin musalal hadith ana ce da shi man ikhtalata fi akhir umrihi min al-thiqat bayani akan waɗanda suka rikice ƙarshen rayuwarsu daga cikin amintattu wa ha'ula'i humu thiqatil ladina qalatu akhir umri waɗannan su ne malaman da suka rude ƙarshen rayuwarsu wa yatba'u ma'rifatu ha'ula'i ma'rifata marrawa anhum qabla al-ikhtirat daga cikin abubuwan da ke da alaka da sanin waɗannan sanin waɗanda suka yi riwaya kafin su kafin malaman su rude wa ma'rifatu marrawa anhum ba'da al-ikhtirat da sanin waɗanda suka yi bayan rudewar malaman Wazari zalika min ajli al-hukm ala al-hadith bil ihtijaj aw adam a san yadda za a yi ma hadisin hukunci karbe ko rashin karbe wa min amsalati haula misalan ire-iren waɗannan malamai akwai Ata ibn Sa'ib al muka ji a baya al sanata 37 ba'da al-mi'ati al-ula lil-hijra zakara Tirmidhi 36 ko shekara 36 Tirmidhi yace an ce inna ata ibn sa'id kana fi akhir umrihi qad sahid ata dan sa'id ya kasance ya samu ruɗewa ƙarshen rayuwarsa wa zakara tirmidhi aidan an ali ibn al-madini an yahya ibn sa'id qala yace mun sami amin ata ibn sa'id qadiman fa sama'uhu sahih wanda ya ji hadisi daga malam ata ɗan sa'id shan farkon al'amari to ya ji hadisai ingantattu wa sama'u shu'ba wa sufyana an ata'in ibn sa'ibi sahihun jin da su shubat ibn al suka yi da ainihin sufyan sauri daga ata'u wannan saurare ne mai inganci illa hadisai ne an ata ibn sa'ibi an zaza sai dai hadisai guda biyu ata'u ya ruwaito daga zazan qala shu'ba sami'tuhuma minhu bi akhra shu'ba da kanshi ya ce waɗannan hadisan guda biyu na ji su a gun malamin mu ne a tsawo dan sa'id, a makare daga baya wa mimman sami'a min ata'in qabla an yataghayyara daga cikin waɗanda suka samu a koyan hadisi a gun ata'u kafin ya rikirkice akwai Sufyan wa Shu'ba wa Hammad ibn Zaid wa Hammad ibn Salama wa Sufyan ibn Uyayna wa Hisham al dastwai da kuma Hisham al dastwai wa mimman sami'a minhu bi akhratin ba'da tirabi waɗanda kuma suka ci daga baya akwai jariru akwai Khalid ibn Abdullah akwai ibn Ulayya akwai kuma Ali ibn al akwai Muhammad ibn Qudayd akwai Wuhayb akwai Abdul akwai Hushaym duka waɗannan amintattu ne thiqat ne hufazul amma da zaran kaji ɗayan su ya ce an ata ibn Sa'id to akwai illa ba za a ba sai an bincika misali na biyu al-imam al-hafiz abdurrazzaq ibn hammam as-sanani abdurrazzaq dan hammam ba hammam ba kamar da suke cewa a hammam hammam malam abdurrazzaq dan hammam as-sanani abdurrazzaq ibn hammam ibn nafi al-himyari as-sanani babban malamin hadisi malamin su bukhari malamin su imamu ahmad malamin malamai babban shehi mai littafin al-musannaf na abdurrazzaq as-sanani wannan malami ya rasu sai shekara 2011 fiye da shekara 1200 kenan da wajen 20 da da bakwai ko da shida shine malamin da yake cewa ana ana ana yana da tashayyi ko yana da tashayyu ya bayyana cikin maganganun shi da tarihin sa cewa ya tashayyu ne aliyin min duri an yusubba as salat Allah ya gafarta mishi wa kana yuhaddithu min kitabi ya kasance yana bada karatu ne a littafin fa ghalata fa summa amiya sannan ya makance fa ghalata shi ma hadasa da hissi da ya fara bayarwa da ka sai ya samu kurakure saboda bai saba karanta da karatu da kawai an taba zuwa aka gaya musu su ɗaliban shi su imamu ahmad abin nan bizzati ya haya dan ma'in a gan shi a maka aka ce ai malamin ku ba yana can yana ta karantar da hadisan falal ahlul bait mun gaya muku da shi'a ne ce to wallahi in ma da dai ba za mu fata hadisan shi ثم ma mun zai daga musulunci muna nan muna karanta ومن أمثلة ذلك حديثه عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا جديدا فقال من ذا الله يا عمر دون سابا تفا سيتي ثوبك هذا غسيل أم جديد wannan tufan naka wanki ne ko sabo ne gumama ce ko ta kamfani ce ko qala la bal ghasir ba sabo bane alga ya manzo Allah wankewa ne qala albis ilbat sadida wa ish hamidan wa mutahida yace Allah ya sa ka samu halin san ya sabo Allah ya sa ka rayu cikin godiyar Allah Allah ya sa kuma ka mutu shahidi wannan kaga addu'a ce tabbatacciya da ake yi ma wanda ya sa sabon tufa ɗaya daga cikin addu'o'in da ake mutum da ya sabon tufa amma kissa ce ta zo da wannan ainihin ƙarin da bai tabbata amma ya tabbata idan mutum ya sufa ana yi mishi wannan addu'a ilban sadidan wa ishamidan wa mutshahida ko kuma tubli wa yukhlifullah Allah ya sa wannan riga Allah ya sa ka kashe ta kuma Allah ya baka ma'ana kai ka kashe ka ko Kisar cewa sai da aka ga Umar da Jawar kakiya aka wannan addu'a ita ce zaka dauka matsayin abinda hadisin ya kawo sabo wannan hadisi jama'a yana da illa ita ce cewa daga cikin hadisan Abdurrazzaq sanani ne wanda ya ruwaito daga Ma'mar bayan Abdurrazzaq ya rude ne sannan ya karanta da wannan hadisi قال أحمد في رواية الأخرم كان هذا كان يحدث به من هبزه ولم يكن في الكتاب Wannan الرواية ya kasance yana kallon ita da ka amma mu lissafin da ya ba mu lafiya lautan da yake cikin hayyacinsa babu riwaya kaga da gaske da aka tantance cewa riwayar mai rauni ce kin ina ba ta mun gano wannan na so mu tashi insha Allah ka kafin shi da tafiya da bayan shi da kai za ka ga magaruba ta abin nan sai al-imamu Abu Abdullah Shamsuddin الدين الذهبي محمد ابن عثمان ابن قميان يتي وفيها محمد بن الوليد الزبيدي شافي na 161 a cikin wannan shekara shekara wacce kenan 148 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan babban malami ne suna Muhammad ibn al-Walid az-Zubaydi Abul Hudayr kenan a wannan lokaci ya fadi ya mutu al-Himsi al-Qadi mutumin ƙasar Iraq eh, Sham ne dan garin alƙari ne alimu ahli hims babban malamin ƙasar hims yana da hadisai a dukkanin kutubun sitta akhadha an makhul wa amr ibn shu'aib wa khalq yana da riwaya daga makhul da amr dan shu'aib daga wasu hadisi kuma har ila yau wa qala ya ce shi da kai shi aqamtu ma az-zuhri 10 sinina bir rusafa dani da zuhri mun rayu na rayu da al-imam zuhri shekaru goma a kasar rusafa kar mu manta mun fada a baya a tarihi Imam Zuhri cewa yana yawan ya koma kasar Sham da zama saboda sarakunan wajen sun ja shi a jika asali mutumin kasar Madina ne ko ba Quraishi ne a asalin dangantakarsa amma haifafan Madina daga baya kuma kasar Sham zamanin Bani Umayya ya zauna musamman zamanin Hisham dan Abdul Malik ke da Rusafa Rusafatu ainihin Dimashqa kamar kace wani bila ne ko gidan shakatawa ko wata fada ta musamman inda yake zuwa ya ainihin zauna ya abubuwan to shi kuma al-Imam Zuhri yana karantawa a wannan fada shi kuma wannan wannan dalibin ya zauna da Zuhri zama na shekara goma dindi a wurin shi sa ake cewa yu'addu ambala ambala siba siga na ainihin tabbi na mutlabi ambala ashabu Zuhri zaka ji da kanshi Zuhri yace kadihda wa hadha ala ma baina jambatayya min al zuri da kai shebar da wannan kenan gashi nan qala zuri an zuri ya fada akan wannan mutumin yace kadida wa hadha alama baina zanubayya duk abin da ke cikin hakar na na ilimi wannan mutumin ya kwashe shi yadda ka san ya kawo flash an kofe mishi gaba da ba wani saura da ya rage shi za idan aka kawo ma al-Imam az-zuri fatawa kasar Dimashq daga Hind sai ce ku koma gun wani ku koma gun wani alimin shi saboda ya yadda da cewa ya yayi wannan kuma ya kai abin da ake so ya kai ya kai gici alƙali ne ya yi kuma aikin ministan kuɗi a zamanin daulolin nan guda biyu na da daular bari um-, umayya amin da daular bari umayya da kuma daular bari abbas Wani shekaru talatin da biyar yana su, gwamnati kamar da kasan aiki wani da ake yanzu a zamanance abin nan a irin gwamnati na zamani وقال محمد بن سعد كان أعلم التابعين بالفتوى والحديث يا بدو المتم أتكين تابعي سنة فتوى الحديث وفيها الأوام بن الحوش بن حوشب شيخ واسطة أوام بن حوشب أن يزيد babban malamin kasar wasi wanda yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba ɗayan shi ma a wannan shekara ya rasu rawan ibrahim an-nakhai wa jama'a yana da riwaya daga ibrahim an-nakhai da wasu malamai da قال يزيد بن هارون كان صاحب الامر بالمعروف ونهي عن المنكر يزيد بن هارون يشي wannan malami يا كسنشي Malami ني wanda yake mai umarni da kyakkyawa da hani da mumuna. wato malami ne daga dan agaji kenan ko kace dan hizba wanda duk inda abun mumuna yake yana hanawa mai kokarin hana ayyukan barna ne da koyar da mutane aikin alkhairi وفيها في رمضان قاضي الكوفة ومفتيها أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الفقيه أتكون الشكرة في رمضان أوتن أدني قاضي الكوفة القال كوفة يرس ومفتيها wanda yake ba da fatawa a ƙasar Kufa wa kenan Abu Abdurrahman Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla baban Abdurrahman Muhammad dan Abdurrahman ma'ana yau baban shi mai suna kenan ko ibnu abi laila wancan ma mutumin Abdurrahman dan abi laila al-Bukhari ne baban wannan al-Ansari asalin shi ba Ansari al-faqih babban malamin fiqh lam yudrik abahu bai riski baban shi ba shi ibnu abi laila da kanshi yake cewa abinda kawai nake iya tunawa game da babana na san yana da mata biyu yau ya kwana gun wannan gobe ya kwana gun wannan abin da ya faɗa kenan abin da yake tunawa kenan kawai game da baban shi ma'ana har matan ma wata kida bai tuna sunayen su ko suwaye su ko mun gano da ke jama'a wasani ash-sha'biyya wa tabaqata ya ji hadisi a gwan imam ash-sha'bi da tsara rakin sha'bi qala ahmad ibn yusufa yunusa kana afqaha ahli dunya ya fi kowa iya fikihu a duniya a zamanin shi wannan mubalaga ce jama'a malami ne a mazhabin Abu Hanifa kuma ɗaliban Abu Hanifa sun karantar da shi dan wannan baban nashi ma da bai rinka ba babban malami ne a makarantar Abu Hanifa Ibn Abi da ko amma abin mamaki kuma ba sa shiri da Abu Hanifa kana kuma wahsha iko Allah duniya ke wato duniya ita take da ba kowa ya dake ta da sauki babu wani wanda zaka same shi wai da shi kamar da kai ma ba yadda kake so ake samu ba yadda ake so a same ka ake samu ka kowa na da matsalar shi ko shi wannan yana alƙali Abu Hanifa shi kuma yana malami ne independent ne fatawa to kullun idan ya hukunci sai Abu Hanifa ya warware hukunci sai yayi kuskure kaza wata ranar malamin nan ya shi wannan alƙalin ya taba yana wucewa ya tashi daga office na alƙalin ina ji mun kanta wannan a baya ko ko ba nan bane sai sai sai sai zo tana ce ma wani dan mazinata sai sa aka kama mai ita ya koma abin nan majalisarsa ya za a ga mata haddi guda biyu haddin kazafi guda biyu dan ta ce ne dan mazinata biyu kai ma ubansa da uwarsa kazafi kenan to kazafin uba tamanin kazafin uwa tamanin ya ga uwa ni ba ce yayi kuskure shida a cikin fatawa ce kuskuren farko komawa da yin sa bayan ya tashi kuskure da sai ya bari sai gobe ne kuskure na biyu cewa da yayi a kama ta babu wanda ya kawo ƙara dan alƙali yakan jira ne sai wani ya kawo shakawa shi kuskure na uku ya sa a mata bulala a tsaye ba a yi mata bulala a tsaye sai dai a zaura da su a lallaje musu cikin su kan cikin bayyana kuskure na hudu yace in jin mutanen duniya kai wa kazafi da lafazi daya to za a yi maka hukunci dai domin lafazi dai ka amfani to kamar da in mutum ya harbi ya kashe mutane uku a kashi daya hukunci kisa ɗaya za a mai ai ba a kisa masu guda ba sannan wanda ya kada mutane misali da mota in zai fara, inda ke akwai sabani game da wannan in mutane samar ɗaya suka mutu me zai wa kafara zai kafaran aikin da yayi ne ko ko kafaran rayuka ne sayyar magana rayuka diya ake biya da ka kabbara na wannan aikin da yayi ne na kade su da motsa da suka yi su kabbara da yayi dan aiki da yayi to haka anan ma lafazi da yayi dai go to ko da duk mutanen garin sai wa kasan da lafazin nan kulala 80 ko za mu eh eh na magana ne jiya littafin duk zafin za ka daga cikin mutawala kamar muguni na ibnu kudama da kamar littafin sharhin muslim na nawawi kamar littafin abin nan na istizkar fi madahin suka ila amsar na ibnu abdul magana ce ta kaza sai akwai sabani magana ce tsawwala kawai akan idan mutum misali sanadin sanadin abin da yayi ya kashe rai fere da ɗaya amma da sanadi ɗaya shi ne sai a koma a cikin makasu. wannan kafarar da zai dama me yake wa ita to yana yi wa aikin da yi dan kafara ana yi wa wani aiki da kai ne na azarbadi rantsuwa kariya azumi kariya abin nan ah, irin wannan kisa aikin da kai na azarbabu ko to shine zaka yi wa kafara? amma rayuka da kasalwantar ba za ka yi kafara su da shi za ka ce a biya jiya dan ba za ka yi dawo da su dan nema na kafara shine wato kai reviving imanin ka ko kuma nagartarka shine ma'anar kafara hanya ce ta zagon yadda zawatar da zunubin da ka dauka to zunubin daukar rai kuwa shi asalin daukar ran ya fi karfin kafara sai dai aikin da kai wanda ya sababar da daukar ran masu ko kun gane ba shi za zawa kafara shi kuma wancan sai dai a biya masu rayuwar ma'abuta rayuwar waɗanda aka fitar da su sakamakon mutuwan wannan ran a biya su diya idan ya zama kisan da kai ba da ganganci ne inda ganganci ne ba kashe kaza ya yi su da haka ashe ba ran akewa ba inda rai ne sai an yi wa kowane kamar idan mutum ya kashe mutane biyar kowane ɗaya za a ba da diya saboda rayukan za a shirga amma aikin da zai na kafara to kafara aikin da yi ba kafara rayukan ba ban san kun gane wannan gwarin tunawa so haka wanda ya kallafi nan dai ya wanda safa mishi laifuka guda shida shine ya ji haushi kuma sai ya rubuta wa gwamnan da ya sa shi aiki ya ce a garin nan a akwai wani malami na nan ya matsa kaji ji ka sunan shi wani wani yana shiga aiki yau ko dai a hana shi ko kuma na da mataki da kai sai aka kawo bani ba aka bashi sanction aka hana shi fatawa wata shida sai kai ya sake ba kowa fatawa to ne yana cikin wannan section din sai yadda a cikin gida wata tambaye shi fatawa baba me yin hukuncin kaza kaza kaza wata fatawa game da haila yace tambayi dan wanki Hammad ni an sa na a cikin section ba na bada fatawa a cikin gidan shi yake bada fatawa saboda da'a ga wani kenan ko Allah ya sa mu dace su haka suke wannan kullum baina huwa baina abi hanifa ta wahsha Allah ga fata musu gaba daya qultu wa kana sahibi qur'ani wa sunna malamin qur'ani ne malamin hadisi ne qara alaihi hamzatu az-zayyad hamza ibnu habib az-zayyad sai daga cikin masu a kenan ko yayi karatu a wannan bawan Allah wa kana sadukan zaidal hadith me gaskiya ne hadisin shi kafin suka ce jaizul hadith suna nufin hadisin shi bi adadin hisan hadisin shi kai martaba a ce mushi hadisi ne sahihi sai irin faɗan wannan ainihin abin shi ma ya aiki madaula guda biyu banu umayya da banu abbas ya dade yana alƙali a kasar kufa Allah ya gafarta mishi وفيها محمد بن wa المدني روى عن أبيه وأنس وطائفة وكان ناسكا صالحا أولا الشكرة محمد بن عجلان المدني الأجلان المدني wannan shekara ya rasu رسول روى عن أبيه وأنس وطائفة yana da riwaya daga baban shi da Anas da wasu ainihin malamai wa kana mutum ne mai bautar Allah sadiqa ne gaskiya a zancensa lahu halaqatun bi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani majalisi a makaran a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fatwa inda yake zaunawa a zo a yi cewa an ga mata malam me hukuncin kaza ya bada amsa an ga mata malam me hukuncin kaza in ka ji an ce malami na da majalisar fatwa ba jama'a abinda yake nufi ya kai kimma ya kai summit a malata abin da kai cinwa yanzu fatawa ita ka dauka mafi sauki da mutum zai yi amma in ana madantar gaskiya to fatawa ita ce karki ita ce karken karki domin yanzu kai kana faɗa ne a madadin Allah kana cewa ga hukuncin da Allah yake so a yi a kanka ka ku ba karamin ɗaukar Kano ba ga mu bane amma yanzu kowane kowane dika na hari yana ba da fatawa ko baka yi niyyar ba mutane za su zuga ka su ta zuga ka ki ta maka message ta kiran ka a waya sai inda sai kanka sai dama na tambaya in baka bada wata tambaya wata amsa baka bada wata in Allah ya ce bai ka kana da zagowar imani wanda baka sani baka ce ban sani idan shi dan ya rude ka shikenan kai ta faɗa da ra'ayinka da san zuciyarka tudillu wa tadillu wa tudillu ka bata ka bata ko hatta da lam yuqi alima takhadha an-nasu ru'asa al-juhal al fasil fa aftu ghayri ilmin fa dallu alayhi yanzu har mata a garin duk masu fatawa inda kaga wata mace shafiya tana bada wallahi tallahi in aka san mai da hankali ne bayan ta bayar sai ka dan tsira kuma wani malami ce assalamu alaikum Allah ya ta malam wallahi malam ni ke ne dan wani ganganci ga abun da aka ban tambaya na fada shine nace ko gaskiya ne ina ga kusan kowa ya ta bushe tambaya nan in kana harka da mata a islamiyya ko a cikin makaranta ko makaranta hada za ka ji irin wannan irin wannan kwakiyara har mata kowa ya rena karatu su jama wallahi mutane ba su san alƙadarin su mutane ba su san alƙadarin su ba game da karatu malamai na gaskiya suna jin tsoron karatu mu kuma muna shige shi Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu wannan mutumin rawalahu muslimun maqrunan bi akhara to tunda kaji an ce yana fatawa alama ce akan babban malami ne a yaro a cikin tarihi cewa matar shi ta dauki ciki ba ta haihuwa ita shekara hudu ciki haka sai ki suke ce mata menene hamilatul fi mai ciki irin da giwa giwa haka take ne suwaye suke eh, bunnan suka karanta labarin giwa su sai a kimiyya giwan ta in ta ciki ta yi shekwata wa shekara hudu ne a cikin cikin ta koyawa haka dai suka fara gari tana tana yin kwantaccen ciki cikin ta na kwantawa shekara da shekaru dan akwai dan shi wani malami Muhammad Muhammad ibn Muhammad ibn Ijlan dan sa ne da kan shi yake ba da labari cewa uwata ta gaya mu da shekara ta uku da wata takwas a ciki har yanzu yana faruwa ya ne mai yiwuwa ko a abnormality ne ne yake faruwa da da da abun nan in Allah ya ga dama Allah ya rike sun masabila ya sara lam yasir sabila ba da ka dole cikin ya ta zama inda yake sai da Allah ya ce Imam Malik ma ce shekara shi biyu da dori a ciki to amma a scientifically ba yaran da suka shekara din nan suka wuce shekara ni tara a ciki ba suna zuwa da wani abu kari akan da sauran yara ko hazaka ko wauta ko shafiyat eh, ko wayo za su da wani abu ƙari kan ɗabi'i in ma ya zama positive ko negative yana iya faruwa in fact ko ma ko biyu yaro ya ƙara a cikin ana ya samu wani daga daga 38 weeks in ya kai 40 zuwa 41 har ya samu wani abu daban saboda cikin is no longer habitable ga irinsa a bisa ɗabi'ar yadda Allah ya tsara wallahu a'lam ku gyara mun masana kimiyya ina muna karambari muna shiga harkar da bata mu ba shi akwai wani tsarin bayani malai su ba haka yake ko abin da yanzu ya zama abin nan kowa ya shiga harkar wani duniya yanzu ta ganganci ce duniya ko wallahi gangancin mutane ya yawa sosai za a duniya Allah ya samu dace muna da karewa kanmu fada ne jama'a da da da da tantana wa junanmu cewa mu dinga bi a hankali mu dinga bi a hankali da ma rannan na manta wani tafi aka tana mun nan saboda tsabar mantuwa ga sunan ma an tana mun na kasa tana kai da ka tana mu haka yake gashi haddu thawbi wal wal wal izara wal izra haka yake amma na kasa mun tana wa gashi ana tana a lokacin littafin littafin malam Bakar Abdullahi Abu Zaid kowa ya samu jama'a ya karanta shafi 30 ne da wani abu na zai shafi 30 ne in ka zauna daga nan zuwa karfe takwas dare ka karanta shi ga shi shafi bai da wani ba shafi zaton da biyu da ka zauna za ka karanta shi magana akan awon riga da wando wa tahrimul isbali da haramcin jan wando ko tufa a ƙasa wa libasu shuhra da haramcin sanya kaya na ƙurar ado ko ƙurar kazanta duka yana cikin shuhura mutum ya sa kayan da zai bambanta da sauran al'umma wadan an gaishe dole sai an kalle shi sai an ce shi daban ne yafi kowa ta kawa ko yafi kowa ne gayu so na ban ga littafin bane sai na yi printing din wannan daga daga daga daga kan ah, net wadannan jama'a littafin nake ta mana isharar ran nan shi ma da zuwa dauke shi na fara karantawa sai na karanta shi a kwanakin baya amma nake ƙara bin shi al-bina'ul ilmi lid was-sabil ilayhi na malam Muhammad Sani Umar Dr. Rijali kowa jama'a ya je samu ya karanta asali lecture ce yayi guda biyu sai ya hada su da shi da sai albina'ul ilmi lidda'i yadda malami mai da'awa da talibi zai gina shi a ilimance wasabili ilayhi da hanyar kaiwa ga ilimi yayi magana akan abubuwan da ke jawo a tara ilimi lokaci kankan daga ciki sai daga sabon da ba ma yi shi hadama hadama akan karatu dole ka zama mahadami manhuma ne la yashbi an talibul ilmi wa talibul dunya akwai mutane kuma su hadama mutane kuma su hadama da ba sa koshi me neman kuɗi da me neman dunya yanzu dan gode ya kamata ka yaba neman kuɗi ko me yake nema kana cikin zaka su kudin dunya a wannan zamanin amma hayin neman kuɗi yake kika neman kuɗi ko ba ka wani jama'a amma mu yanzu kowa cewa yake bari ya samu na sallah ai mun samu na sallah kawai sai shi a runguma kawai yana ganin ai ya isa kuma da ba mutum da tsayaye shiru ne in ana magana addini ya sa barci? ana magana in ya sa barci? sannan bin malamai akwai bin malamai na ciya duk inda ka ji labarin malami ka je yawan tambaya har ma ta zama kamar kure sannan akwai siyan littafai ma da karanta su ka zama ɗan ina da littafi da zuwa labirari da neman littafi na aro na siya na karantawa na photocopy na downloading kowane iri kare nema da kiyaye lokaci akan mashru'at ɗinka lokacin darasi lokacin banci lokacin nazari lokacin karatu lokacin darbawa da zama kana da kiyaye lokaci amana lokaci tana da muhimmanci kwarai da kuma kokarin kayyade fawaid da shawari da abin da kake shi sabo da baka taba ji ba kana da bukatar ƙara bincikawa shi za Allah ya gabata mal albani nan wata ana kafi yake cewa ku ba ku hailo kama ya ɗalibai ne ba yace sai ka ga mutum ba biro ba takarda yana zaune kawai yana ji kamar ana rukuda. ya kamata ko wani ɗalibi yana da biro ko pencil yana da wata ɗan mahfuza ko takarda wani akwai abubuwan da zaka ji waɗanda zaka ji su sababbi ko kuma suna da buƙatar ƙarin exploration sai ka rubuta tushen bayani da zaka ji ka ƙara neman wani bayani sai kuma ko kuma ka rubuta an kaje ka zauna sai ka tsara ta zama fa'ida tabbatacciya malam ya shafa dan wannan maganganun hayyace misali da irin ibn hajar cewa ibn hajar littafin shi al lukat ala bin salah asalin shi irin waɗannan abubuwan malam iraki na koya musu littafin al-nukat littafin ibn salah muqaddima shi kuma yana da sa yana yana kayyade fa'idoji da ya gama ya ajiye littafin bayan shekaru da dama kawai sai ya ɗauko shi ya ƙara nazarin shi kawai sai ya ƙara wasu bai da shi da tsari sai zama ya zama kamar wani sharhi mai nagarta wanda wanda ke kuma wato unique sharhi ga littafin zaka jama'a kowa ya samu ya karanta malam Sani Umar bin Jalil Allah ya kara mishi lafiya shi yayi ana samu shi a kasuwa wannan nan da rabi ba na kasuwa ba, akwai wannan ma nashi Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullah qira'atun fi turafihi al-ilm da wannan kuma tarihin sayyidina Abubakar tamamu tawfiq fi sirati as-siddiq silsila ce duka shi yake fita da wannan gaban kwanan kwanan nan da ma yake fita da su ga nan dai abubuwan da ba sa karewa ne Allah ya samu da su al-mukhassis al-muttasil yana ta mana magana akan al-khas bayan magana akan am da kuma yaya ake kira abu daga cikin am ya koma khas daga cikin hanyoyin akwai al-istisna to gaciya al-istisna ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam istisna'i fitar da abin da da ba dan to gajiyar ba to da ya shiga cikin zancen wannan tarihi kenan am dan za mu zo mu ji akwai istisna'i kafi. shira abin da dama bai cikin zancen kuma yana nan birjik a cikin larabci birjik da yawa ah, ga kuma fada Allah yake cewa misali ah, ah, ayatuka ayatuka Allah tukalliman nasa ثلاثة أيام إلا رمزا هذا رمزا إلا رمزا رمزا باية تجمع كان الله تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا كلا باية إسنائي برمز باية تجمع كان لكن هنا إسنائي منقطع ليس متصلا بالأصل هكا بنا ما لهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن aga azzan zai ta ilma illaci ba azzan ko wannan cikin maryam kenan ko malahu bihi min ilmi illaci ba azzan da fadin Allah da yake cewa la yasma'una fiha lagwan illa salama wannan cikin maryam ya wannan cikin ta maryam wacce ne ne nisa'i ne ko la yasma'una fiha lagwan illa salama kaga salamun laysa juz'an min al-lagw la yasma'una fiha lagwan ba a jin wata hayaniya cikin aljanna illa salama sai dai aminci dama aminci bai cikin hayaniya to irin wannan su yake cewa istisna munqat yana nan burdik a cikin larabci a cikin qur'ani a cikin waƙe-waƙen larabawa duk wanda ya saba hulɗa da tafsirai musamman kaman qurtubi da makamantansu waɗanda suke tsawwalawa suke magana akan ainihin fiqhul lugha da ke cikin alqur'ani zaka ga irin waɗannan mabsusati tafasiri ina fata mun gane wannan kaga in muka dauki wannan tarihi a matsayin jami'a ma'ani istisnai mun katsi ba bisa bare shi kuma zaka tarihi ne basi cewa abinda ake kira da suna istisnai fitar da abinda da ba dan shi ba da ya shiga cikin nan can wa inna ma yusihu bi sharti an yabqa min al mustasna minhu shay'un istisnai na inganta ne idan ya zama akwai abinda ya rabu ba a cire duka ba wa min sharti har ila yau an yakuna muttasilan bil kalam ya zama shi da zancin sun zo tare wannan ma akwai mas'ala akan shin istisna'i dole sai ya zo da zancen ko ko ana iya samun wani fasili tabi'i ay ghairu tabi'i tsakanin istisna'i da zancen da aka yi istisna'i shi kamar shuru ko atishawa ko rantsuwa ko saurarawa sannan sake fada a ibnu abbas yana ganin babu laifi ko da a rantsuwa ne zaka yi istisna'i din sanda ka tuna saboda fadin Allah da yake cewa wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an Rabi rabbi li raba min hadha in ka ce wallahi ba zan yi kaza ba sai can bayan awa uku sai ka tuna cewa ba zai yi kaza sai ka ce insha Allah ibn abbas ya ce kana iya haka wata wasu sahabi ce ko wasu sahabi kuma suna ganin da wasu malamai suna ganin a sai in ya zo mutasi in ba haka ba za a samu hanyoyi na hila kala daban-daban sai za su dinga dabaru suna gujewa shari'a za su samu window za su samu manfas na fita daga hadin shari'a wallahu ta'ala alam to wannan shi suka ilaki kuma da cewa haka istisna'i ba zaka yi fada can daga baya ka faɗi istisna'i wannan yana yiwuwa jama'a saboda ko a qur'ani ya zo da haka ya zo da wata kalma ta zo daga baya ta fassara wata wanda da ba dan ita ba da ba ta ba kaman wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad da yana ta sauka sai daga baya ta ce min al-fajr to za ka zai zai yi a faɗi magana a bar wani bangare na ma'anata sai daga baya a faɗa yana ke yiwuwa amma za mu sharhi akan wannan daga baya insha Allah malam yake cewa wa yajibu taqdimul mustasna ala mustasna min ya halatta a gabatar da mustasna wanda aka kebance ala mustasna min daga asalin abin da aka tsakuro wancan kebantaccen daga cikin shi wa da istisna'u min al-jinsi wa min ghairi ana iya istisna'i daga jinsin abun da kuma wanda ba jinsin sa ba shine bayani akan wancan istisna'i wanda yake gairu mutashi wanda laysa min jinsi kaman da la yakunu ya laghwan illa salama hada salamu laysa juz'an wa laysa jinsan min al-lagwi هذا النوع al من المخصص المتصل وهو الاستثناء wannan nau'i na farko kenan daga cikin abubuwan da ke yin tafsir suke rage fadin ma'anar wani abu wanda suke haduwa a zance guda sannan su rage fadin ma'anar zancen wa huwa lugatan ma'khudun min al-musanna ai a halshe an ciro shi ne daga musanna ai al-aqaf was-sarf hade zance da kuma juya shi taqulu zaka iya cewa sanaitul habla asnaitu na kulla kullaki idza aqaftu ba'dahu ala ba'd wa taqulu sanaitu an shay idza sarraftahu amr na kauda abu kaza daga barin kaza idan kai mishi ainihin wato kawarwa wasilahan ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam bi illa aw ihda akhwati fitar da abin da ba dan shi ba da wannan bangaren ya shiga cikin zancen ta hanyar amfani da illa wanda daga cikin adwatul na ita ce ummul babi wa akhwatiha ko kuma ihda akhwatiha ko sauran irin su ghaibu irin su ainihin ada irin su khala da ire-irensu qawluhu fadin sa da ya wa ka qawlihi kamar da manzo Allah yace alaihi salatu wasalam asluhu da'idun bainal muslimina yin yarjejeniya yin ainihin sulhi tsakanin musulmai abu ne da ya halarta illa sulhan harrama halalan aw ahalla harama amma banda sulhun da zai haramta halal ko ya halasta haram wal muslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharuɗan da suka kafa wa kansu akan wani zamantakewa ko kasuwanci ko yarjejeniya ko bashi ko makamanta haka illa shartan harrama halalan aw ahalla harama sai sharadin da ya haramta halal ko ya halasta haram in za a kafa sharadi to kad a kafa sharadi ya haramta halal ko ya halasta haram wannan an kafa bai yi ba wa in balaga mi al-shar to ga illa sulhan da illa shartan da ba dan da aka cire su ba to da ya zama a can da yace as-sulhu ja'izun bainal muslimina al ta jikin as-sulhu da zama istigrafin su kenan duk sulhin da aka dama za yi haka al-muslimuna ala shurutihim sai zama duk sharadin da aka dama za yi amma cewa da illa sulha da illa sharta wannan ya fada wasu bangarori na cikin sharadi da sulhu wa qawlu ikhraj al-murad bil ikhraj at-tarh fitarwa watsi da kaza bi isqati ma ba'da adati al-istisna min al-mu'ana alladhi qablaha ta hanyar cire abin da ke bayan wannan tun wannan harafi ko kalmar da ake amfani da ita wajen istisnai a cire abin da biyo bayan ta daga ma'anar abin da ke gaban ita fa yukhalifu ma ba'daha ma qablaha sai zama abin da ke bayan shi ya saba da abin da ke gabanin sa fi ma taqarrara min hukmin musbitin aw fiye. na hukuncin da yake musbitin tabbatarwa ne positive kenan aw fiye. ko korewa na gidan ke wa qawluhu ma laula abdamiru a'idun ala al-ikhraj wannan hudin na cikin laula ai ma laula al-ikhraj yana kuma ne zuwa ga laula ai laula zalika al-ikhraj mawjud wa qawluhu la dakhala fil kalam ai la dakhala zalika al-mukhraj fi hukm al-kalam al wannan da aka fitar da ya shiga cikin hukuncin zancen nan da ya gabata nahwu kamar idan ka ce ja'al qaum mutanen sun zo kowane daya daga cikin waɗanda za a yi kira da suna mutanen ya shiga cikin wannan zance amma sai ka ce illa zaidan in ban da zaid to yanzu da ba suna in ba la dakhala zaidun fi hukumi alqaum da zaid ya shiga cikin hukuncin alqaum din nan bin nisbati lil majid din nan ko فلولا الاستثناء لدخل زيد في حكم كلام الصادق وصدق وصدق عليه المجيء da kuma an gaggata cewa shi ma ya zo wa qawluna illa aw bi ihda akhwatiha hadha qaid li ikhraj al mukhassisat al muttasil al ukhra wannan kaidi ne dan abdar da sauran abubuwan da suke tafsisi waɗanda su ma suna zuwa hada da irin wannan din amma kuma su ba adwatu lisna'i bane ka sharɗi kaman sharaɗi yana iya zama mukhassis wasifa hakanan siffa da za a kawo mu abin da da aka faɗe shi babu siffa ita ma mukhassisi ne mutassi li anna ta'rif al-musannif yasduqu alayha domin abinda malamin ya faɗa a matsayin ta'rifi shi ma yana hawa kan as-sifa da ash-shar wala alla al-mu'allif sakata an hadha al-qaidi li wataƙila malamin ya yi shiru ne bai magana akan wannan ƙaidin ba saboda abu ne ne cewa akwai bambanci tsakanin siffa da ainihin istisna'i ko bambanci tsakanin sharadi da istisna'i wallahu a'lam wa'lam anna al-ma'na al-lughawi lil-istisna' mutahaqqiqun fil ma'na al-istilahi sannan ka sani ma'ana ta lugha ta togaciya tana tabbata ta shiga cikin ma'ana ta ainihin istisna'i a mutsaitilance لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه سبدا مستثنى إن أن حدش أن يأتى أكيش فهن ينفتد مستثنى منه أو لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه ko kuma أن كركة karkatar da shi daga منه hukuncin musasna minhu wato zaidu kamar a wancan misalin atafi ne akan zancen karin bayani ne akan abin da ya faru na zuwan su amma ban da wani ko kuma fitar da shi ne daga layin tabbatar da cewa ya yi wannan aikin na zuwa wal istisna'u lahu shurutun minha istisna'i da sharda da cikin su akwai na daya an yabqa min al-mustasna minhu shay'un ya zama an samu ragowa daga cikin mustasna minhu a cikin qawu da aka ce banda yi akwai saura akwai amru da hishabu da urwatu da wa'i suna nan a cikin ko yabqa ke kayan ya kula lahu ala aliyu alayya asharatu illa khamsa alayya asharatu dinari goma ne a kaina ko naira goma ce a kaina illa khamsa amma banda biyar fa yalzamuhu khamsa ya rage yanzu saura biyar kamar yace goma kake dina amma na biya biyar kaga yanzu akwai sauran biyar fa in qala lahu alayya asharatu illa ashara kana dina goma sai dai ba goma ya babu abin da ya rage kina a cikin sunayi hudu fatsalalin ba istisnai bane wannan kaza na kalahu razi wa ibn al-hadi haka ainihin razi ya ruwaito ya kaito da shi da ibn al-hadi da isbahi ila al saboda ya zama shirme ya zama wasa ya zama zancen yara wa kaunihi naqdan kulliyan lil kalam ya zama warware zancen illa an illa fi qawlin shadhin in banda wata magana shadhiya da zo a cikin ishadul fuhul wa idza batala al-istisna'u lazimatu al-ashara kulluha idan istisna'in ya zama ya lalace yanzu ya zama ana binka goma kenan ba a togace komai ba in ka ce kana bi na goma amma sai dai babu komai yanzu babu goma babu illa ashara da ya zama ashara tana nan an ta kuma yadda yake so istisna'in ya lalace ɗaya yake da ba faɗa ba Ya ce amma idan tasnan aksa. amma idan ka yi istisna'in 51% and above lahu alayya ashara illa sita yana bi na goma amma ban da shida fa fihi khilaf malamai sun yi sabani ana fa akthar al usuliyyin ala al jawaz daukacin malaman usul fiqh sun ce ya halalta al shaukani al imam shaukani muhammad ibn ali shaukani ya tabbata zuwa ga wannan wa mana'ahu akharuna wasu malaman kuma suka ce bai yiwa minhum al imam ahmad wa ashabu al-imamu ahmad da malaman mazhabinsa suka ce a huwa qawlu qawlu lishafi'i haka shafi'i ma ya faɗi wani zance irin wannan wa hadha al-khilafu bima idza kan istisna'u min adadi wannan dalilin nasu na kin cewa istisna'i kar a dauke mafi yawa to idan istisna'in ya shafi lissafin lamba amma idan kan istisna'u min sifati amma idan ya zama siffa ce ake toga cewa fayyasihu istisna'ul aksari awul kulli anan ya halatta a istisna'in gaba daya ko kuma mafi yawa wa minhu irin wannan shine qauluhu ta'ala li iblis fadan Allah madaukin sarki da yake cewa iblisa inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina ka da yadda zaka kama su ka da hujjar zaka buka bata da su illa man aka min al-ghawi in banda wawayen cikin su da su kaga yanzu al-ghawud mustasna min ibadi fastasna al-ghawina kaga Allah ya tokata wawaye wa hum aktsaru min ghairi a cikin bayan Allah kuma wawaye sun fi masu hankali kaga istisna'un aktsari ne wannan ko ajiki wa gumar da kai gaba bi dalili qawli ta'ala ne za ga ce wawaye sun fi masu hankali yawa saboda Allah ne da kanshi ke cewa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ko mun kwaɗayin ka akan su imani ba za su imani suna cikin rabon shi ba ya yi shekha abin tsoro da abin jajanta wa juna da manzo Allah ya fara cikin hadisin muslim cewa a cikin kowace halitta Allah ta mutane guda biyu ɗaya ne ɗan aljanna nawa kenan ba cikin jama'a point nawa ne zero nawa za a saka gaba akwai gaba eh guda uku ko point 001 zama mun gane kuwa in ka raba dubu gida ɗari za ka ɗaukar ɗaya ka raba shi gida nawa kenan za a raba shi gida goma ko za ka ɗaukar ɗaya kai abin akwai bala'i kowane mutum dubu ɗaya da aljanna saboda mafi yawa duk wawaye inda ka ji an tara mutane da yawa to bindiga kawai za a musu ولكن أكثر الناس لا يعقلون لا يتذكرون لا يفقهون لا يؤمنون أكثرية جماعة فائشة بشي أبن نيمة addinin musulunci nagarta ne abin nema sai turawa suka kwace wannan tunanin daga zuciyarmu suka kama mana tunanin aksariya wanda su musulmai duk da ma suka zama da yawa to galibi matsala su samu duba yakin ainihin hunain ko yawma hunainin in azabatkum kasratukum walam tubni ankum min allahi ranar ku ne da yawan ku ya burge ku da muku amfani ba kana hadisin kashin duniya da aka ce mutane za su zama gusa'un ka gusa za su zama ba su da wani nauyi kafare ba a cire musu tsoron za su zama suna za mu lalace mu daide su wani ya ce a an killatin na ya rasu za a dinga mana cin abinci da wata take mishi saboda karanci ne ya ce bal antum yawma idin kufur a'a a ranar kuna da matukar yawa shi da jama'a ka daina tunanin yawa kuma ya ishe ka gane yawa din nan shirme ne ko yanzu duba ka gani idan kana amfani da Twitter Twitter a cikin dukkan social network shi ake ganin is the most mature platform shine na masu hankali da ma, haka ake ba. Twitter duk wanda baya Twitter ana ganin kawai wani shirme ne shi za ka ga shugabannin kasashe manyan malamai 'yan siyasa masana masu kuɗi kowa da twitter abin nan eh, abin nan shi account din shi na Twitter ko Twitter shi amma a Twitter sai kaga wani wawa yana da followership na mutane sama da miliyan an daina da su nan ba an lissafa da nauyi sai ga ana lissafa da keji wawa ya irin dan kwallo ko dan cin ko dan dambar rajin ko wani shashasha ko wani tsohon farao a Hollywood ko Bollywood ko wace ce sai ga followa din shi ga nan karkashin masu yawa amma sai ka duba followa din malami irin da mulati malami irin wani followa hasla na sautul qur'an na kaza sai ka ga mutane dari to kalli dujjar gama ma in yazo in tashi zuwa ka duba dujjar fa yadda manzo Allah ya wuni tun daga safa har da yana jawabi akan dujjar ya bayyana komai na matsalar shi da za a tsira amma da haka an yi sai an bi shi a kowane gari a nan garin da muke zariya sai an ji shi a Kano a Kaduna a Sokoto a Niger Makka da Madina ne kawai samu halin zuwa ba shi ma wanda suke ciki mutanen banza za su so su bi shi zai tara jama'a da ba taɓa gani ba sama da kaga mutane da alfaharin da suke nan su tara jama'a duk wanda ya je wa'azi ko wani taro zai ta alfahari ne ya tara mutane miliyan biyar sun makana maza har wannan abin ya fara shiga cikin da ne ahli sunna ɗan shi'a sun laka mana wannan psychology din suna cimura psychology cewa ba mu da yawa su suke da yawa ɗan shi'a suna cewa su miliyan 20 a Najeriya haka suke cewa ɗan dariƙa su suka yi wani maulidi kwanakin baya na inyazi ne ko na wane ne a dutse jigawa suka dinga posting hotuna suna cewa ai ga sunan su miliyan kaza sun cika eh, wani santa lamito lamido da eh, lamido eh, international center wani filin taro ne a duk da suka cika shi su ma yi izala da suka yi yanzu taro da suka yi ko wani wa'azi sai a dinga cewa ai mutum miliyan kaza suka halarta suka suka halarta so daga nan kuma sai ne sai me ne kuma kaga an in da kika suke wannan abun sai suka laƙa mana psychology kuma ko kan ga kake kan ko makarantar matan aure ko tafsirin azumi ko of course mutane sun taru dole kan adam ne kai zaka ji karfin karfin gwiwa amma kai zama wannan shi ne driving force kai ya zama ya zama driving force ka shine neman yadda Allah kuma so da dama kamar yadda zai fada waɗanda suke jin karatun balai baya amfana sai dai ya amfana na nisa hadisi ne mana baki rubba muballagin aw amin salim so da dama wani wanda zai je daga baya ke samu kurfin din garin malamin ba sai ka ga mu moran karatu yanzu musamman irin malaman da suka ba duniya Abubakar Kuni malam Lawal Abubakar malam Bawa mai shinkafa malam Samaya Idris malam Albani malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta musu gaba da ire-iren su waɗanda suke jin katin su mora na rantsi da Allah sun more shi irin da aka yi shi a gaban su lafiya ka dauki wannan musamman ka abakar gudu abakar gudu makarantar shi da waɗanda ya bari a makaranta ai ba su ba su ci moriyar kafin shi da na bayan suka ci to haka karatu kan irin su malam jafar mahmud adam irin su malam albani waɗanda suke nesa suna jin karatu so da dama sun fi wanda suka saurara live saboda wanda suka saurara live suna iya taking shi for granted za su ga ba wani abu bane wani yana ganin ya zai yi ma shi a ce ya samu karama a ce ya zauna a gaban malam wani wai ai shi da ya gama hada turan da ya samu kata din wannan malamin shi ke da ga ake wannan kata din nawa cikin zaman da bai ba wajen da ka je saurara ko ko san jama'a kuma sai kun san malam albani kuma malam jafar su siye littafin su bude su dinga bi suna bi daki daki har kuma ma su dinga tuke su ma yin ɗaliban albani ya ɗaliban malam jafar shi ma albani ma yake kare ce ya ah, masu rayuwa ba wa albani ne saboda babu mujalafa to sanda suke buɗe littafin nan ahkamud janayi ko su tsara suna bin kasa ɗin ko za su bi shi da dukkanin wato natsuwa irin abin da Allah yake cewa man alqasama wa huwa shahid wanda ya sanya sauraren shi kuma zuciyar shi na wajen mu ko wani ma ana yi musamman in kana kallon suna TV da ma za ka ga ana yin karatun wani gona ta ɓoye shi yana ta ba ta ga yana kallon wani ana karatun ya gaggadi in ba kamar mal albani ba da ya zo ya canza mutane wato abin nan psychology zaman shi ne wala muka su more wannan Allah ya gafarta ne Allah saka mai Ba baya tolerating nonsense a madrid wai ka zo ana karatu kana wani abu ana karatu kana shida kana fita ko kana magana da wani ko waya tana rike duk waɗannan dole ka zama kana wajen ito eh, kana wajen in ma mai gadi ne kai to ka da zabi in ma ki maraman ne ka da zabi in ma dan agaji ne ka da zabi amma za ka wasu da ba samu babu ruwansu kowa kawai sai ya ta abin da ya gara ma ya ta abin da ya gara ma sai a yi karatun shekara shekaru babu wanda ya biya malamin ya ɓata kan shi lokaci kawai ke da mata ta shi kawai kama kasuwanci ko ta harka ta kasu mishari amma dai almuhim mu gane cewa irin wannan yanayin ma yana faruwa ne idan aka samu abin da yake ya zo da irin wannan tsari shi idan ana karatu to ai kokari ya zama ba muhimmancin ka shine tara jama'a muhimmancin ka shine karantar da gaskiya da ikhlas idan jama'a ta taru riba kafa idan jama'a ba su taru ba fa bi wa ne annabawan Allah ko wanda bai da jama'a akwai wanda jama'a su tafi akwai wanda mutumin da ya bi shi kwaya ɗaya gyan akwai wanda a taron kiyama annabi ne gaskiya bai kawo duniya amma ba wanda ya mutu to haka ko cikin malaman akwai wanda malami ne amma wajen shi babu malami babu dalibai da yawa Allah dai raya shi inda shi suke inda ake san karatuwa duk san karatun da san karantawa idan environment din babu masu irin wannan kwadayin ilimin za ga daliban ka killa ne ko mun gane yanzu idan ka je garuruwan da misali kasuwanci ko aikin gwamnati ya cinye ran mutane kamar yadda ka je Abuja za ga masallaci hadade amma ana kasu za ga mutane ba su takwas in dai ba irin na azumi da kwana ne da shi yake duka tun za a ce za a yi week in week out week in week out irin yadda muke dinnan mu ga anan ɗan ina da karatu go kafin an karatu za a ka waje wata nan za ka zama daga kai sai maza bakin ni na san masallaci da dama a Abuja da suke ana nan kai ma an baka da abin nan mutsala baka bari inda babu babu audience ai akalla dai ko baka bari baka canza ka canza wurin yi ko ka kuma inda akwai audience al-muhim jama'a kar ka dinga dogara da yawan mutane kuma koda sun tare da yawa din kar ka bari yawan su ya gude ka kar ka bari yawan su ya gude ka kai kokari ya zama hankalinka na kan abinda kake faɗa gaskiya ne haka ya kamata a faɗe shi kana da hujja a kai shi da kuma addu'ar Allah ya sa dan shi Allah da kake Allah ka tsare mu daga riya da sauran muga muna na tunani sai ya ce a ah, wa qala wa qad qawlu ta'ala bi dhikri ta'ala wa ma aktharu an-nasi wa la rasul wa law qala a'ti man fil bayt illa al-aghniya ga wannan abu a ba waɗanda suke cikin ɗakin nan amma banda mawadata fa tabayyana annal jami'a aghniya sai aka shiga sai aka duk masu kuɗi ne a shi sahal istisna'u istisna'in yayi walam yu'tau shay'an amma ba za a ba shi ba ba dai kodan na ce shiga wurin nan duk wanda bai da hula mai hula lafiya sai aka ba ga gaba ɗaya kowa da hular shi shike ne ba wanda za a hula istisna'in yayi amma hukuncin bai wakan kowa ba ko ko mun gane ban ce ko wanda bai da wanda bai da mata ba ai ban ce واما الاستثناء اقل من النصف فهو جائز بالاجماع استثناء abin da bai karbi ba to wannan ya halatta da ijma'in malamai na qalafu shawkani al-imam shawkani a cikin tushad al-fuhuli kenan ko wa amma istisna'u nisbi fa fihi khilaf istisna'in rabi keke da keke akwai sabani was sahihu al-jawaz amma sahihiyar magana ya halatta kal misali al-mutaqaddim kamar misalin da ya gabata wa huwa qaulul jumhuri min ash-shafi'iyyah wal malikiyyah wal hanafiyya wal raji inda al-hanabila shine zancen malikiyya da shafi'iyya da hanbaliyya ko da da hanafiyya kuma shine zance mafi karkatuwa zuwa gare shi a mazhabin hanabila الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام واجب أن yana hada da حدد In ma حقيقة ko ya zama suna hada hakikance a yadda magana ta faru au hukuman ko suna hada bisa hukunci fal awwal haduwa al haqiqi an yakuna al mustasna aqibal mustasna minhu mubasharatan ya zama mustasna din ya zo a bayan mustasna minhu kai tsaye bi an yakula kamar mutum ya ce a'atik abdi a abidi illa sa'ida ka yanta bayina gaba daya in banda sa'ida ko a'atiku abidi zan yanta bayina illa sa'ida wasani na biyu an yahsula fasilul iqrariyyu ya zama an samu wani abu ya shiga tsakani wani dan aiko ya shiga tsakani amma wanda yake na dole kal aba kaman sunizin ke nago a tishawa wal su'al ko tari mutum ya cikin magana sai ya tari wani hawi ko wani abu makamanta haka kaman firgici zai sa kana cikin magana sai ka subhanallahi ko kai tsallaka ba wajen ko magana a waya kana cikin shi kudi ya kare kaga ka faɗa amma ba ba ko ko shakuwa na ko intina suna nan duk wannan suna cikin walawi ma fa yi hukamu da gobe da tsayi to shi ma hakan zance wai sai ko da isna'u nan ya gata wa ala hala fa sala hasala kuma fasil bin sukutin aw kalamin fa tsala isna'u illa al-jumhur idan aka samu wani shiru ko zance ya shiga tsakankani to in ya wargaje a kuma fiye malamai wa qila yasiqu ma as sukuti wasu suka ce yana inganta idan shiru ne awul fasil yana inganta idan aka samu tsaiko idza kana al-kalamu wahida dan zancen ɗaya ne wa tadalla haula jari ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawm fathi makkah manzon Allah ya faɗa ranar fatu maka yace inna hadha barada harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal arda la yuhdadu shawkahu wa la yuhtala khalamu wannan gari na Allah ubangiji ya sanya mashi alfarma sirran da ya halitta sama da kasa dan haka la yuhdadu shawkahu ba a cire kayarsa ba a tsinke kaya da ka gani a makka wala yuktala kalahu ba a yin ciyawa ba a zuwa kai a tare ciyawa fa qala al-abbas ya rasulullah illa al-ibhra abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah amma banda shi ko illa al-ibhra fa innahu liqi liqi liqainihim wa buyuti yace ana amfani da shi wajen kira alqai wato makira suna suna cire shi kona shi su gawayi da shi ko kuma su kota ko wani abu da suna amfani da shi a harkar su wa buyutihim kuma ana yin rufin gida ana yin ainihin wato rufi irin na gargajiya da ake yi na jinka ko bukka sai manzo Allah ya ce fa qala illa tikra to banda shi da kaga istisna'i a kankanin shi ga wani fasili amma fasilin na da alaka da asalin da shi wa hadha qawlun wajihun wannan magana take akan tafarki madaidaici da kuwwata dalili kama tara saboda karfin dalilin wannan magana kamar da kake gani za ka kamata mu kasance jama'a masu an san magana da dalili ko za mu saurara a saboda yanayin lokaci insha Allah in Allah ya kuma za mu dinga fara karatun nan kafin hudu da har zuwa sanda lokaci ya fara tsandawa kamar hudu kwata insha Allah in Allah ya kai mu mako mai zuwa muna sa ran mu fara ba a da wuri na yi magana ya ce ladanin ne ladanin suke da matsala